Ibraniyawa Sura goma Koyarwar Musa kuwa kwatanci ce kawai na abubuwa masu kyau waɗanda suke a gaba, ba ita ce ainihin abubuwa nan ba, shi yasa ba ta isa ba, ta sa duk masu matsowa kusa da Allah su zama cikakke bisa ga hadayun nan da akan ci gaba da bayarwa shekara biye da shekara. da a ce koyarwar Musa tana da iko ne, ai, da an daina mika hadayun nan, domin masu mika su za su sami tsaftacewa gaba ɗaya, tunanin zuciyarsu kuwa ba zai ita damunsu game da zunubansu ba, amma hadayun nan kuwa hanyar tunawa da zunubi ne, shekara biye da shekara, gama ba yadda zai yiwu jinin bijimai da na awaki ya kawar da zunubai, saboda haka. da almasihu ya shigo duniya ya ce, Hadayu da baye-baye kam, ba ka so, amma jiki ne ka shirya mini, hadayu na konawa da na wanke zunubai kuwa ba ka jin daɗinsu. Sai na ce, Gani nan, ya Allah, na zo in aikata nufinka, kamar yadda yake a rubuce game da ni a rubutacciyar kalmar Allah. Da farko ya ce, Hadayu da baye-baye, da haɗaya ta konawa, da haɗaya ta wankin zunubai kam, ba ka so, ba ka kuwa jin daɗinsu. Ya faɗa haka, ko da yake koyarwar Musa ce, ta ce a kiyaye waɗannan umarnai, ya sake cewa, Gani na zo in aikata nufinka. Wato, an ajiye tsari na farko a gefe kenan, domin a kafa na biyun. Bisa ga nufin Allah kuma, an mai da mu kaka ta wurin hadayar jikinsa, wadda Yesu almasihu ya mika sau ɗaya tak ba kare. Kowace rana, kowane frist yakan tsaya yana yin hidimarsa, yakan yi ta mika irin wannan hadaya, wadda ba ta da iko kawar da zunubai. Amma da almasihu ya mika hadaya daya ta har abada saboda zunubai, sai ya zauna a hannun dama na Allah, tun lokacin nan kuwa. yana jira ne a sa abokan gabansa a karkashin kafafunsa domin ya tattaka su. Bisa ga hadayar nan daya kuwa, ya mai da waɗanda aka tsarkake su su zama cikakku har abada. Ruhu mai tsarki ya yi shaida a kanmu game da wannan, da farko ya ce, Ga yarjejeniyar da zan yi da su, bayan lokacin nan, in ji Ubangiji, zan rubuta koyarwa ta allon zuciyarsu, in kuma sata a cikin tunaninsu. ya kuma kara da cewa, Sunubansu da laifofinsu ba zan sake tunawa da su ba. Sa'ad da an gafarta zunubai kuwa, ba wata bukatar hadaya saboda zunubi, saboda haka, ‘yan uwana, muna da cikakken yanci, mu shiga wuri mafi tsarki bisa ga jinin Yesu. Shi kuwa ya bude mana sabuwar hanya, hanya mai rai kuma, ta labulen nan, wato, jikinsa. muna kuma da babban frist wanda yake mulkin dukan jama'ar Allah saboda haka bari mu matso kusa da Allah da zuciya mai gaskiya da ban gaskiya mara shakka mu matso da zuciya wadda aka tsabtace daga alhakin zunubi da kuma jikin da aka wanke da ruwa mai tsabta bari mu tsaya kan sa zuciyar nan tamu wadda muke shaida da ƙarfi sosai domin shi wanda ya yi mana alkawari mai aminci ne, mu lura da juna ta yadda za mu iza juna ga nuna kauna da yin aikin nagarta. Kada mu bar yin taron sujada, kamar yadda waɗansu sun saba yi, a maimakon haka mu dinga karfafa juna, mu kuma kara yin haka yayin da kuke ganin cewa ranar nan tana matsowa kusa. Ba wata sauran hadaya ta wanke zunubi. idan mun ci gaba da yin zunubi da gangan bayan da muka sami sanin gaskiya a maimakon haka abin da ya rage shi ne jira cikin razana da tsoro saboda hukunci da wuta mai tsananin zafi wadda za ta cinye masu gaba da Allah duk wanda ya ketare koyar Musa akan kashe shi babu tausayi bisa ga shaidar mutum biyu ko uku balle ma wanda ya rena dan Allah ya yi banza da jinin yarjejeniyar nan wanda ya tsarkake shi ya kuma zargi ruhu mai tsarki mai alheri wani irin hukunci mai tsanani ne kuke tsamani ya cancanta a yi wa wannan mutum gama mun san wanda ya ce ramuwa tawa ce ni kwa zan rama ya sake cewa ubangiji zai shari'ar mutanensa abin ban tsoro ne fa mutum ya fada cikin hannuwan allah mai rai ku tuna fa da kwanakin da bayan da kuka sami ganin hasken Allah kun jimre sosai kuna kokuwa da wahaloli wani lokaci ana zagin ku a fili ana tsananta muku a gaban jama'a wani lokaci kuma kuka yi taraya da wadanda suke shan irin waɗannan wahaloli gama kun nuna tausayi ga wadanda suke a kulle a kurkuku kun kuma nuna farin ciki bayan da aka kwace muku kaya domin kun sani cewa kuna da malaka mafi kyau da za ta dawama har abada. Saboda haka, kada ku yarda karfin zuciyarku, gama zai kawo muku babban lada. Ya kamata ku jimre, domin ta yin haka ne za ku aikata nufin Allah, bayan haka kuma ku karbi abin da aka yi muku alkawari. Gama ba da dadewa ba, mai zuwa nan zai zo, ba zai yi latti ba. mutumina mai adalci zai rayu ta wurin ban gaskiya amma idan ya ja da baya raina ba zai ji daɗinsa ba amma ku ba irin masu ja da baya zuwa ga halaka ba ne mu dai masu ba da gaskiya zuwa ga samun ceto ne